والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ka jefa sandarka da ke hannun damanka za ta rikide ta zama macijiya kuma za ta haɗe abin da suka yi na tsafi ai ba wani abu suka yi ba face dabara ce ta tsafi kuma matsafi ba zai yi nasara ba a duk inda yake sai annabi Musa ya jefa sandarsa sai ta rikide ta zama macijiya kuma ta haɗe duk abin da matsafan nan suka yi